sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 24 ga ramadan hijira ta 1444 daidai da 15 ga watan 4 shekara ta 2023 za mu gabatar da ƙarshen tafsirin tsoron tsofirin daga aya ta 15 insha Allah wannan karatun yana ɗauke da bayani akan ɗaukan laifin wani hamdu jinayatul akar ya ayyuhan nasu an tumin fukara والله هو الغني الحليم ya ayyuhan nas Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ne masu bukata zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu huwal ganiyul hamid kuma shi Allah shine mawadaci kuma shine mai cancantar godiya alhamidu wanda ake yawan godiya gare shi Allah ya faɗi irin wannan a suratul lukman uh, tana aya ta 26 lillahi ma fi samawati wal ardi wa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid abinda ke sama da ƙasa duka na Allah ne lalle Allah mawadaci ne Allah wanda ake gode masa ne haka nan a suratul hadid aya ta 24 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد هكذا سورة التقابل ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله واستغنى الله عن إيمانهم لما يقال الله غني حميد Allah yana tabbatar mana cewa shi mawadaci ne saboda ka bai bukatar komai wajen halittarsa babu abin da ɗan adam zai iya taimaki Allah babu shi ku ne masu bukata wurin Allah shi Allah ba shi da bukata a wurin ku ne ma'anar wannan aya me yace a gaba gaba fa وما ذلك على الله بعزيز إن يشاء يذهبكم كما إذا الله يسوء سيكور دكو إذا الله يسوء سيكور دكو إذا الله ينفي yana iya kawar da mutane gaba ɗaya wa ya bi khalqin jadid kuma yazo da wata sabuwar halitta kaga yana nuna cewa dan adam ba shi da wani tasiri ko wani abin da yake taɓukawa na taimaka ma Allah a'a babu sai dai Allah ya taimaki dan adam amma ba dai dan adam ya taimaki Allah ba kuma yana daga cikin ikon Allah yana iya kawar da halittar mutane gaba daya ya ce wa mazalika Allah bi aziz wannan ba abu ne mai wuya ga Allah ba ita wannan magana haka yake maimaita ta a Qur'ani kamar irinta ya zo a suratu Ibrahim mun karanta a baya aya ta 19 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز idan Allah ya so yana iya kawar da mutane ya kawo wata sabuwar halitta a lokaci guda wannan bai gagara Allah ba sai ya ce wala وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى بنفسه وإلى الله المصير ولا تزر وازرة وزر أخرى ولم mai daukan laifi baya daukan laifin wa in tad'u musqalatun ila himliha kuma idan mai nauyin zunubi a kiyama idan aka samu rai yana dauke da zunubi mai nauyi a ranar kiyama sai yayi kira ila himliha a dauke masa wannan kamar misali yaro ya tashi da laifi a lahira sai ya kira mahaifinsa baba ka zo ka rage min wannan zunubi ko mahaifin ya tashi yana da nauyin zunubi saboda ka sai kira ɗansa ko ƙaninsa Allah ya ce la yi humal ba za a ɗauke masa komi ba idan mutum ya tashi da zunubi a lahira babu mai rage mar wannan zunubin walau kana za kurba ko da makusanci ne ga wannan mutum ko mai kusanci da yake tsakaninka da mutum idan ka tashi da zunubi a lahira ba zai taimaka ya rage maka ba Shi ne Allah yake nuna mana cewar kowa yana tashi ne da nashi laifi la hamilu insanun zamba gairi babu wani dan adam da yake daukar laifin wani babu wa in kana aqraban nasu ilai komai kusancinka da da mutum bayan da za a yi ɗauki laifinka ko da ke akwai wasu ayoyin alkur'ani da zaka ga kamar suna nuna wani yana dauke laifin wani kamar misali a suratul nahl ayat 25 liyahmilu awzarahum kamilatan yawm qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin Allah yace za su dauki nasu zunubi a lahira cikakke to sannan kuma daga zunubin waɗanda suka batar nan ma za su dauka shine ce Allah sa'a ma yajrun zaka dauka kamar idan mutum ya batar da wani bayan zunubinsa za a kawo zunubin wanda kabatar sai a dora maka ba haka ba ne Allah zai kawo zunubi ne na yawan mutanen da kabatar sai a dora maka a kanka amma ba za a ɗauke nasu zunubin ba wani baya ɗauke laifin wani shine abinda Allah ta wata wata'ala ke tabbatar mana anan innama tunziru allazina yakhshawna rabbahum bil wadanda kake iya musu gargadi har ma gargadin ya musu tasiri su ne waɗanda suke tsoron Allah a boye babu shakka wanda wa'azi yake masa amfani shine wanda yake tsoron Allah a boye wa aqamu salata kuma waɗanda suke tsaye da sallah idan dai mutum yana sallah to ana fatan wa'azi zai masa amfani amma duk mutumin da ya zama baya sallah to wa'azi yana da wuya masa tasiri إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة saboda ka yasa sallah take da albarka yaro komi lalacewarsa idan yana sallah ana fatan zai gyaru amma idan mutum baya sallah to ba a fatan shiryen wannan Allah ka tsare mu to abinda Allah ya faɗa mana kenan inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salata waman tazakka fa inna ma wanda ya tsarkake kansa to yayi ma kansa wato ya tsarkake ransa ne domin kansa idan kai ka gyara halinka ba kai ma wani ba kai ma kanka ne shine abin da Allah yake faɗa saboda idan aka tashi a lahira laifinka yana nan kuma babu wanda zai rage maka wa ilallahi almasir gashi kuma makomar dai tana wajen Allah wato dole sai an koma ga Allah tabaraka wata'ala a suratul an'am <clears throat> aya ta 164 Allah madaukake ce kula gairar lahi abki rabban wa huwa rabbu kulli shay'in wala taksibu kullu nafsin illa alaiha wala taksibu kullu nafsin illa alaiha kowane rai baya aikata wani aface makansa duk abin da kai kayi makanka shine abin da Allah yake tabbatar mana nan ma sai Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra babu wani mai ɗaukan laifi da yake ɗaukar laifin wani thumma ila rabbikum marji'ukum sannan kuma makomar ku tana ga Allah mahalicin ku fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah zai ba ku labarin abin da kuka yi ta sabani akai kaga waɗannan ayoyi sun tabbatar mana wani baya ɗaukan laifin wani wannan ta alkur'ani ke wannan shi ya nuna cewa akwai bambanci a tsakanin addinin musulunci da wasu addinai Dan kamar wasu addinan za ka ga suna karantar da cewa wani yana iya ɗauke laifin wani wani yana iya ɗauke laifin amma ban da addinin musulunci kamar yadda ka karanta yadda muka karanta wannan aya ayar ta samu sababin da ya kawo allah ya saukar da ita akwai hadisi da aka samu wani sahabi da ake kiransa abu ramsatattaimi abu ramsatattaimi sunan sahabi bin hayyan Allah ya kara masa yarda yana saurayi da shi da babansa suka zo wajen manzon Allah to shi yake bada labari kuma zuwa wajen annabi da suka yi ba sau ɗaya bane sun zo akai akai don in ka tattara riwayoyin hadisin zaka gane a wani lokaci ya ce sun je wajen annabi ana aikin hajji kaga tun lokacin da aka tafi aikin hajji da shi da babansa suka zo suka samu manzon Allah musamman a wannan riwaya ya ce a taitu rasulallah ma eh, ibn li na zo ga annabi ni da wani yaro na akwai riwayar da ta zo na mahaifin sannan kuma akwai riwayar ɗan a wata riwayar mahaifin da yake bada labarin zuwansa wajen annabi sallallahu alaihi sallam a riwaya ta biyu ɗan ne yake bada labarin zuwansa da mahaifin shi majalisun manzon Allah yace a lokacin da muka zo wajen annabi sallallahu alaihi sallam wa inda hunasun min rabi'a sai muka tarar da wasu mutane na kabilar rabi'a yaqtasimuna fi damil amdi an samu wani mutum a kabilar ya yi kisan ganganci ya yi kisan ganganci to sai ga abu ramsatattaimi da shi da mahaifinsa sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci to da suka zo yake ba da labari yake faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah ha'ula ibanu yarbu ga ƙabilar banu yarbu ƙatalatu fulani su ne suka kashe wani kaga mutum ɗaya ne ya yi kisa amma da aka zo ƙarar gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani yake cewa ga ƙabilar wanda ya yi kisan sai ya ɗora laifin a kansu ya ɗora laifin a kan ƙabilar wannan mutumin to sai mazan Allah ya ce ala ku sani la tajni nafsun ala ukhra wani rai baya yi ma wani rai laifi wato kowane rai yana laifi ne makansa saboda haka mutum ba zai yi laifi a kama wanda shi ba wannan yayi kisa sannan kuma a kama kabilarsa da laifi gaba daya wannan ba adalci bane wannan ba tsari ne na shari'ar manzon Allah ba sun taho majalisun manzon Allah suka tarar da wannan ah, wannan rikici da ake wani ya yi kisa kuma wani yake ganin ai kabilar wanda ya yi kisan gaba ɗayanta ita ce ta yi laifi shi ne sai manzan Allah ya ce a wani rai baya laifi a kama wani rai da shi to akwai riwaya kuma da shi yaron ne ya karanta hadisin yana cewa falamma ra'aituhu da muka zo madalisin annabi da na ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala li abi sai mahaifina yake min hal tadri man haza ko ka san waye wannan mutumin kultu sai ce la fa qala li sai ce min haza muhammadun rasulullah wannan shine muhammadu manzon Allah to baba na yana fada min haka kaga mahaifin ya sani amma shi yaron bai taba ganin manzon Allah ba fa wannan karo da da suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifin ya ce masa ai wannan shine eh, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faksha rartu hina qala zaka yace sai tsigar jikina ta motsa wato sai da jikinsa ya kada sai da jikinsa ya kada saboda jin cewa ga manzon Allah a gabansa ya yace wa kuntu zunnu rasulallah ni na dauka shi manzon Allah an layu shi bihun nasa wani abu ne ba abin da ya kama da mutane ba ne. wato shi ya ɗauka idan aka ce manzon Allah wani abu ne daban da baban sai ce ka san wannan nace ba sani ce manzon Allah ne sai jikinsa ya kada saboda shi a sa ai ba dan adam bane manzon Allah ce fa idza basharu sai na ga mutum yace na ga mutum dan adam kamata wato yana mamaki ya za a yi a samu manzon Allah mutum ne lahu wafratun na ganshi na da suman kai mai yawa alaihi saubani akbarani ya sa korayen tufafi wata annabi ya sa saitin kaya kuma koraye wanda ya nuna cewar ba laifi ba ne fasallama alaihi abi sai babana ya yi masa sallama sun madarasna sai muka zauna a gefe fanazara sai mazan Allah ya kalle mu sun makala sai ce a haza ibnuka wannan ɗanka ne kultu sai na ce iya rabbil ka'aba ɗana ne ina rantsuwa da mai ka'aba kala sai manzo Allah yake hakan gaskiya ne kala sai annabi a atuhibbuhu kana son yaron nan kuntu sai nan ce na'am ina son ɗana kala ashhadu bihi yace ina kafa shaida da shi wato kamar yana nufin cewa komai na aikata ana iya kama yaro na komai yaro na ya aikata ana iya kama ni yana nufin haka saboda wannan al'ada ce ta jahiliya al'ada ce ta jahiliya iltizamu bamanin ce. mutum yana iya ɗaukar laifin wani a zamanin da alama kanu a fil jahiliya min mu'aqadati kullum min alwalidi wal bi jinayati al saboda ka zamanin da a zamanin jahiliya kafin zuwan manzon Allah idan yaro yayi laifi ba ga yaron ba ana zagawa sai aka ga uban sai a kama uban idan uba ne yayi laifi ana neman shi ba a gan ba sai aka ga shi sai a kama ɗan kanatil mutalaba bi jinayatil qarib adatan jahiliya a zamanin jahiliya al'adarsu su ce ana iya kama dangi saboda laifin wani daga cikin ɗan uwansa wanda ya aikata to duk sun ɗauka wannan al'adar tana nan saboda aka yi sa da aka samu wani mutum Eh, ya yi kisa kisar ganganci ƙabilar gaba ɗaya ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan gefen waɗanda aka yi musu kisa sai suke cewa ai ga waɗanda suka kashe mana ɗan uwa sai annabi ce a ku dai nemo wanda ya kashe muku ɗan uwa ba za a ce ƙabilarsa gaba ɗaya a kama su da laifi ba kaga kenan yana nuna manzon Allah ya bata wannan al'ada al'ada ta lalace amma kafin zuwan annabi babu shakka larabawa al'ada su ce idan mutum ya laifi sai a kama ɗansa idan ɗani ya laifi a kama uban to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya zamanto Allah ya kawar da wannan shari'a to a lokacin da shi wannan mutum ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan shi shine manzon Allah yake tambayarsa wannan ɗanka ne yace ɗana ne annabi ce kana son shi yace ina son shi sai ya ce kuma ina kafa shaida da shi wato ko ni ne ne laifi ana iya kama shi in shi ne laifi ana iya kama ni manzo Allah sai ya murmushi da ya ji wannan magana tashi fatabassama rasulullahi dahikan manzo Allah ya murmushi ya fashe da dariya min sabtin eh, shabahin fi abi yace abubuwa guda biyu na farko ya tambaye shi wannan ɗanka ne sai ya ce iwa rabbil ka'aba kwarai kuwa ina rantsuwa da mai ka'aba wannan wannan rantsuwar da ya yi shi ne manzo Allah ya murmushi a kanta don me zai yi bayan ga kamanni a fili ai ba sai ka rantsi ba idan ɗa ɗanka ne wani ɗa ɗanka ne e ɗana ne shi kenan to shi yaron da yake ba da labarin wannan riwaya tashi ya ce manzo Allah sai ya yi murmushi saboda me saboda rantsuwar da mahaifina yi a dalilin tambayarsa wa min halafi abi alayya sun makala sannan sai annabi ba shi amsa ya ce masa amma innahu shi ɗan kaɗin nan la ya jini alaika ba zai yi laifi a kama ka ba wala ta jini alaihi kai ba za ka yi laifi a kama shi ba annabi yana faɗin haka sai karanta wannan aya da muka karanta Maza Allah ya wa la taziru ziratun wizara ukhra babu wani mai daukan nauyi da yake daukan laifin wani ya kawo kisan wannan labarin zaka ganshi a littafin Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya kawo shi shi ma yana mujallal na farko shafin 169 hadisin da ya kawo labarin sa ya zo ta riwayar al-Imam Abu Dawud al-Imam Tirmidhi da wasu malaman hadisi da yawa akwai riwayar da yake bayani yace hajjatu fara'aitu rajulan jalisan fi dhillil ka'aba mun tafi aikin haji sai na ga wani mutum yana zaune a inuwar ka'aba saboda a lokacin babu mutane da yawa kana ma iya zaunawa a inuwar katangar ka'aba mutane ba yawa amma yanzu kaga ba zai yiwu ba saboda yawan dan adam to annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a kasar a jikin ka'aba a inuwanta ya ce in talaktu ma abi nahwan nabi sai muka tafi da ni da babana kaga ya nuna a garin makka kenan lokacin aikin hajji fa qala lahu abi sai babana yake masa arini hadha alladhi bi dhahrika a wannan karo da suka zo wajen manzon Allah sai ya hangi sai ya hangi hakimin annabci wanda yake kafadar manzon Allah annabi yana da hatimin annabci da da ya hangi wannan hatimi sai ya ce arini hadal ladhi zaharika ya ya rasulullah nuna min wannan tsokan naman da ta fito a kafadarka fa inni rajulun tabibun saboda ni likita ne ce ni likita ne shi bai sani ba wannan abin da ya fito a jikin manzon Allah ba cuta ba ce ba ƙari ba ne almusharu musharu ilayhi huwa khatamun nubuwa wannan abin da fito a jikin manzo Allah ana ce masa hatimin annabci hatimin annabci kuma yana tsakanin kafadun annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu misla zarril hajala ana cewa yana kama da koyin tsuntsu walam ah, ya'rif abu abi rasma shi abu rasma babansa bai san cewa wannan ba cuta bace a jikin manzon Allah annahu khatamun nubuwa hatimi ne na annabci saboda yi sa ya faɗi wannan abin da ya faɗa ya dai ga akwai to wato wani abu da ya tsoro a tsakanin kafadun manzon Allah kuma yana da dan girma ne ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni likita ne ka bani dama in ga wannan abin sun ka dubi aunul ma'bud a mujallar na goma sha ɗari biyu da sittin da biyu an samu hadisai babu shakka daga sahabban annabi hadisai masu yawa akwai hadisin asa'ib bin yazid akwai hadisin jabir bin samura akwai hadisin abdullahi bin sarjis waɗannan da kuma hadisin salman al-farisi akwai amatu bintu khalidin matar az-zubair bin al-awwam Allah ya kara musu yarda waɗannan sahabbai sun ba da labari lallai a jikin manzon Allah akwai abin da ake kiransa hatimin annabci akwai abin da ake kiransa hatimin annabci ana cewa girmansa ya kai kamar ka dunkule ka guda girmansa saboda haka yana da ɗan tudu don haka yasa idan annabi yana zaune mutum yana iya hangensa shi ya hangi wannan tudun wannan tsokar da take tsakanin kafadun manzon Allah an ce wannan ta fi zama ta kafadar manzon Allah ta hagu tana dan sama kusa da tsakiyar kafadun amma ta sama kafadar manzon Allah ta hagu sai cewa annabi ni likita ne ka bani dama in dubi wannan abin da ke tare da kai zan ma jinya sai annabi ya ce masa Allahu tabibu sai manzon Allah ya ce masa Allah ne likita Allah shine likita bal anta rajulu rafiqun kai dai mutum ne mai tausaya wa mutane amma ainihin likita Allah ne ba kai bane wato anta turfiqu limari likai mai tausaya wa mara lafiya ne saboda in ka dubi likita mai tausayi ne saboda talatsufuhu wanda ke sa ya kawo magani ya bayar ah, domin mai saboda tausayin mara lafiya amma wake wartarwa wanda ke wartarwa shine Allah hadisin yana sunan abi dawud al-musnad yana silsilatu sahiha hadisi na 1537 a riwayar al-imam ahmad a littafin al-musnad yace ba a garin makka bane kadimtul madinata na iso garin madina in talabtu ma'a abi da ni da babana wa ana gulamun ina yaro saurayi sai muka tafi ila nabi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu abi sai babana ya ce wa annabi inni rajulun tabibun ni mutun ne likita akwai riwaya da yake ce masa ya rasulullah mu gidanmu likitoci ne babana likita ne kakana likita ne ni likita ne saboda haka mun kware yake ga manzon Allah sai ya ce masa fa'arini hadhihi sil'a ka nuna min wannan tsoka da ta fito a kafadarka allati bi ka wanda yake saman bayanka kala sai manzo Allah ya ce ma tasma'u bihi me za ka yi in nuna maka sai ya ce akfauha zan yanke maka zan yanke wannan ciwon kuma insha Allah ka rayu ya nabi Allah inni rajulun tabibun min ahli baitin atibba'a ni likita ne kuma gidanmu ma likitoci ne mun gaji mun gaji wato ilimin likitanci fa arini zaharaka fa in takun sil'a abuqha idan dai an samu toho ne aka samu wato tsokar jikinka ta yi to zan iya cire wannan tsokar ba tare da sai maka lahani ba wa in taku gaira zalika akhbartuka idan ma akwai wata cuta ne zan baka labari me ke faruwa fa innahu laysa min insanin a'lamu saboda a duk ƙasar larabawa a yau babu wanda ya fi ni ilimin likitanci fada sai manzo Allah ya ce a tabibu ha Allah likitan wannan abin da ka gani shine Allah Allah shine likitan wurin abinda manzo Allah ya gaya masa akwai riwaya da yace fa qultu ya rasulullah inni rajulun tabibun wa inna abi kana tabiban ni likita ne baba na likita ne wa ina ahlu baiti mu mutanen gida ne wanda suke da ilimin likitanci sai ce wallahi ma ya alaina min al-jasadi irqun wala azam babu wata jijiya da za ta iya buya gare mu a cikin ɗan adam babu shaka yana da kwarewa fa'ari ne hadihi alladhi ala katifika nuna min wannan tsokar da take kafadarka fa in na sila'a sun madawai tuha zan yanke kuma in maka jinya in Allah za ka warke kala sai manzo Allah yace la ban yarda ka taba min jiki ba tabibu Allah likitan wannan ciwon shine Allah thumma kala sai yace man hadha alladhi ma'aka waye na ganshi tare da kai din nan kuntu sai sai yace ai ibni wannan dana ne to shi sai Allah yace masa la shi wannan yaron nata ba za ka yi laifi a kama shi ba kuma shi ma ba zai yi laifi a kama ka ba la tu akhadhu bi wannan hadisin yana sahihu abi dawud hadisi ne 4495 da kuma littafai kamar al-musnad da sunan nasa'i waɗannan malamai duk sun kawo hadisin akan haka illa dai kamar misali a wannan hadisi hadisin ya inganta manzon Allah ya ce Allah shine likita to dan annabi ya faɗi wannan cewar Allah shine likita ba hujja bace da za ka sa likita a cikin sunayen Allah babu likita a cikin sunayen Allah tabaraka ta'ala wannan ma ya zo ta bayanin uh, ibn al-usaymin ibn al yana cewa la a'lamu anna at-tabiba min asma'illah ba a sanya at a cikin sunayen Allah sai dai mai ashafi shafi shafi min asma'illah babu shakka saboda ka ba za ka ce ma Allah at ba likita in ka ce ma Allah likita me yasa me yasa ba a yarda a kira Allah likita ba saboda na kasace na kasace kamar bayanin imam al-imam al-munawi a faizul qadir yana juz'i na biyu shafi na 99 yace lakin tasmiyat tasmiyatullahi at-tabib ka kira Allah a matsayin likita kamar yadda annabi ya kira wannan ba laifi bane fi halatil istifta'i idan kamar fatawa ce ta zo eh, ni likita na shine Allah kaga wannan magana kamar da manzon Allah ya fada ya faɗi magana ne saboda ya nuna babu mai warkar da shi sai Allah babu mai jinyarsa sai Allah to ta nan don ka sanya sunan Allah a matsayin likita don ka siffanta Allah ba laifi ba ne yana cewa na hau an talmudawi an tattabi busa'ibun Allah kai ne mai jinya Allah kai ne mai warkarwa Allah kai ne mai ba da magani tana siffanta wasu ayyuka ne na Allah wala yi amma ba za a kira attabibu a matsayin suna ga Allah ba ta ya za ka gani misali za ka ce ya Allah kana kiransa Allah ka bani ya rahman ya rahim to ba za ka ce ya qabib a ba za ka kira shi in ka ce ya qabibu kaga kenan ka ba mu Allah sunan likita nan kai kuskure kamar yadda za a ce ya hakimu babu shakka daidai ne ya hakimu ya alimu duk waɗannan sunayen Allah ne amma ba za a ce ya qabibu ba sai dai in ta bayani kuro me yasa li'anna itlaqahu alaihi mutawaqqaf ala tawqifin da farko baka da ikon ba Allah suna ba mai ikon ya ciro suna ya ba ma Allah sai dai Allah da kansa ya gaya mana sunansa ko annabi Muhammad to me yasa ake ganin cewa at-tabibu bai yi ba sai ibn al-usaymin yace li anna at-tibba qad yahsul bihi ash-shifaa wa qad la yahsul idan aka ce ma wane likita to ba lalle bane ko da yaushe a samu sauki in an je gun shi wani yana iya zuwa gunsa ya warke wani kuma sai ya mutu babu shakka haka ne in aka ce wani likita ne wani mai jinya ne amma idan aka kira Allah ash-shafi mai warkewa kaga wannan sunan babu babu aibu saboda aka yi sa ka kira Allah ash-shafi wannan ya inganta amma karka kira Allah at-tabibu saboda me ash-shafi ablagu min at-tabibi li'anna tibba qad yahsul bihi shifa wa qad la yahsul bihi amma idan aka ce ash-shafi Allah mai warkarwa wannan babu shakka suna ne da ya inganta daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka ana kiran Allah at-tabibu ta bayani amma ba matsayin suna ba idan ta suna ne fa ba za a kira shi at-tabibu ba sai dai a kira shi ash-shafi to wannan labarin nashi ba shi kadai bane akwai hadisi da aka samu kuma har yanzu hadisin amru bin al-ahwas ana ce masa abu sulaimanu tamimi ya ce sami'tu rasulallah na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu fi hajjatul wada'i lokacin da aka je hajjin bankwana kwana annabi ya yi hudu ba a hudubar manzon Allah sai da ya tabbatar da wannan ka'idar wannan ka'ida da take wannan aya da muka karanta a lokacin da aka je hajjin bankwana annabi sai ya huduba ya tambayi sahabbai ayyu yawmin haza ayyu yawmin haza wace rana ne yau salasa marratin sau uku annabi yana tambaya faqalu sahabbai suka ce yawmul hajjil akbar wannan ita ce rana mafi girma na aikin hajji aka ba wa annabi amsa faƙala sai annabi ya ce fa'inna dima'akum jininku ko musulmai wa amwalakum da dukiya a tsakaninku wa arabakum da mutunci a tsakaninku haramun haramun ne haramun ne musulmi ya zubar da jinin musulmi haramun ne musulmi ya taba dukiyar musulmi haramun ne musulmi ya ci mutuncin musulmi manzon Allah ya ce ka hurmat yaumikum haza kamar hurumin wannan ranar fi shaharikum haza a wannan watan fi baladikum haza a wannan gari sai annabi ya ce ala kusani la yajni janin illa ala nasibi mai laifi baya laifi face makansa Me laifi baya aikata laifi face makansa la yajni walidun ala waladihi mahaifi ba zai yi laifi ma ba wato abin nufi mahaifi ba zai yi laifi sannan a kama ɗansa ba wala mauludun ala walidihi yaro ba zai yi laifi sannan a kama mahaifinsa ba ala ku sani ya ummatahu ya ku al'ummata hal ballatu shin na isar da sakon Allah kalu sai sahabbai suka ce na mu kware ko ya rasulullah qala sai manzon Allah ya ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida sun tabbatar na isar da sakonka sai da annabi ya faɗa sau uku Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad hadisin nan yana sahihu Tirmidhi hadisi na 2159 me yake karantar da mu kamar inda aka samu wancan labari wancan hadisi wanda shi ma ya inganta wanda ya bada labari ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi likita ne ya zo da ɗansa ya tarar da wasu larabawa an yi kisa annabi yake faɗa masa cewa kai ba ka yin laifi a kama ɗanka da shi ɗanka ba zai yi laifi ba a kama ka da shi to haka kuma ka ga wannan hadisin wannan hadisin shi yake nuna cewar wannan hukunci ne na ƙarshe wato Allah ya tabbatar da wannan hukunci domin duk abin da annabi ya faɗa a hudubar kwana to wannan yana nuna hukunci ne na Allah tabbatacce wanda babu alamar za a goge ta annabi ya tabbatar da wannan a hudu barban kwana kuma da ya faɗi wannan sai da ya ce shin na isar mutane suka ce ka isar da sannan sai ce ma Allah Allahumma shahada ya Allah ka shaida to wannan yake tabbatar da wannan ka'ida ba yadda za a yi yara su yi laifi a kama mahaifinsu da wannan laifi babu yanda zai yiwu mahaifi ya yi laifi a kama yaren da wannan laifin saboda haka akwai abin da ke faruwa mutum ne ya bar dukiya ya rasu da ya rasu ya bar dukiya yaransa sai suka lalace wannan dukiya sai suka kama sabon Allah da shi to shin Allah zai kama uban da ya tara dukiyan yana kwance a kabarinsa la shine abinda manzon Allah yake gaya mana Allah ba zai kama uba da laifin ɗansa ba kuma Allah ba zai kama ɗa da laifin ubansa ba ba zai yi ba ko kuwa mahaifi ne ya rasu ya bar gidaje da ya rasu sai yaran suka mai da waɗannan gidaje suka koma gidajen giya ko aka koma gidajen disko da rawa da sauransu ai shi bai gina gidan da hakan ba ko kuma ya gama rayuwarsa jarabawarsa ta ƙare saboda haka da zaran ya mutu dukiyar ba tashi ce. dukiya ta magada ce nashi littafin an rufe su kuma nasu littafin an bude saboda haka mai kuka yi da dukiya ba a cewa mai babanku ya bar muku wannan ba shi ba ne abinda kuka gada wannan yana kanku saboda haka abinda kuka aikata yana kanku Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba abinda malamai suke cewa kamar misali al-Imam Bagawi a littafin Sharh Sunnah yace ta inda mahaifi yake iya samun laifi shine idan ya bar wasiya idan ya bar wasiya wancan gida idan na mutu kuma da shi hotel to kaga uban shi ya bar wannan wasiya don haka duk abin da ake a wannan gida shi ma sai an rubuta mishi nashi kaso saboda akwai wasiyarsa amma in babu wasiya Allah tabaraka ta'ala ba zai kama wani da laifin wani ba fa'iza jana ahaduhuma janaya la yu'aqabu biha al-akharu in ka dubi sharhin wannan hadisin a littafin Abdul Ma'bud yana mujallal na 11 shafin 262 wal ma'ana annahu la yutalabu bi janayati ghayrihi min aqaribihi wa dan uwanka yayi laifi ba za a kama ka da laifi ba danginka aka samu wani yayi laifi ba za a kama ka da laifi ba fa'iza jana ahaduhuma janayatan idan wani yayi laifi la yu'aqabu bi hal shi za a yi malaiku ba za a kama wanda laifi ba kaga wannan ya gwada cewar al'adar larabawa ce idan wani yayi laifi aka zo neman shi ba a same shi ba sai aka ga ubansa sai a kama wanda har yanzu akwai waɗanda suke yin haka saboda haka idan aka samu yaro yayi laifi sai a neman ubansa sai a tare a kai shi kurkuku a daure to me laifin uban me laifin mahaifin ai ba lalle ba ne ɗaya gaji halin ubansa saboda haka idan yaro ya lalace sai bala'i ya hau kan mahaifinsa kaga zahiri ba a yi adalci ba saboda haka Allah baraka wa ta'ala ya haramta a karantarwar manzon Allah me ce a gaba وما يستوي ci gaba ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا وما يستوي الأعمى والبصير الله يتي مكاه بايا زما daidai da mai gani to wannan ba wai misali na duniya bane ba makantan ido bane makantan zuciya ne saboda suratul eh, ma'ida aya ta 100 Allah yake qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib mai kyau da mummuna ba sa zama daidai to idan aka ce makaho baya zama daidai da mai gani ba makantan ido ba makantan zuciya wala zulumat wala nur duk fai ba su zama daidai da haske wala zillu wala haru hakanan inuwa ba ta zama daidai da kunar eh, zafi wato kuna na wuta shine zafin wuta shi ake ce ma harur iska mai zafi wama yastawi al-ahya wal amwat rayayyu ba sa zama daidai haka nan matattu inna allaha yusmi'u man yasha Allah shi yake jiyar da wanda ya so wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai ba ka iya jiyar da waɗanda suke cikin kaburbura in anta illa nadhir kai ba ka yin komai face gargadi wato kai mai gargadi ne kadai kama la tusmi'u man mata abinda Allah yake ce ma annabi Muhammad ya kai Muhammadu kamar yanda ba za ka iya magana matacce ya ji ba kazalika la tusmi'u man mata qalbuhu kamar haka ne ba za ka iya sa mutumin da zuciyarsa ta mutu ya iya jin maganar Allah ba wato idan zuciyar mutum ta mutu to duk wa'azinka ba zai yi tasiri gure shi ba kamar yanda in mutum ya mutu duk kiranka ba zai ji muryarka ba to wannan yayi kama da wata aya ta suratul naml aya ta 80 innaka la tusmi'ul mauta lallai kai baka iya jiyar da matattu su ji magana wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin wama anta bihadi al-ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun kaga kenan wanda zaka yi ma wa'azi wa'azin yayi tasiri gare shi to shine wanda zuciyarsa take da rai wanda yayi imani da Allah kuma musulmi ne saboda haka in ka yi wa'azi wa'azin zai amfane shi amma idan Allah ya kashe zuciyar bawa wa'azinka bai tasiri gare shi kamar yadda kiranka baya tasiri ga matacce to wannan aya sai ta zama hujja ga malaman sunna wannan hujja ce da take nuna cewa mamata ba sa jin maganganun masu rai dan ka tafi kabari kana ta kiran wani baya jinka sai dai ka yi masa addu'a kawai don haka yasa malamai ke cewa ziyaran kabari amfaninsa ya fi yawa ga mai yin ziyaran ba mataccen ba saboda shi mataccen bai da bukatar ziyararka a nan inda kake in ka ce Allah ya gafarta masa Allah zai magafara amma ziyaran yana amfanar ka kai saboda in ka tafi ka ga makwancinsa ba mamaki mahaifinka ne to kaga za ka san cewa kai ma naka na zuwa wata rana za a kwantar da kai to wannan shine tasirin da yake wa mutane saboda ziyarar kabari amma maganganun da kake wa mamaci wannan bai san kana yi ba me yasa saboda Allah ya ce ma annabi Muhammad in ka dubi ayan nan wa ma anta bi musmi'in man fil quburi kai Muhammad ba mai iya jiyar da waɗanda suke kaburbura bane kai ba za ka iya magana waɗanda suke kaburbura su ji ba in ji Allah ba za ka iya ba amma ana samun ana samun halaye waɗanda Allah tabaraka Ta'ala ya ware ma annabi Muhammad kamar khususiyya wanda bayanin yana fatawar lajina mujallar na farko shafin 313 zuwa shafi na 321 al-aslu fil amwati asali in aka ce ma mutum ya mutu annahum la yasma'una kalam al-ahya min bani adam idan aka ce mutum ya rasu to bai jin maganar mutane maganar mutane kuma ba zai ci ba me hujja wannan aya wa ma anta bi musmi'in man fil qubur فأكد الله أدم السماء من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم بالموتى ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي yasma'u kulla du'a'in babu wata hujja ta ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah wanda take nuna cewa annabi yana jin duk kiran da ake masa babu shakka manzon Allah yana da mala'ikan da yake isar da salati zuwa gare shi ya salatu eh, wa salamu man yusalli wa yusallimu alayhi faqat amma idan ka dubi wannan hadisi abinda annabi yake tabbatarwa shi wannan mala'ika aikinsa idan an yi salati ga manzon Allah sai mala'ikan ya isar da wannan salati ga annabi Muhammad illa iyaka wannan hadisin Abu Hurairah kenan babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma min ahadin yusallimu alai babu wani mutum da zai min sallama illa raddallahu alayya ruhi face Allah ya mayar min da raina hatta a rudda alaihi salam har sai na mai masa da sallama da mayar da ran ba irin na duniya ba ne don haka iyakar abin da hadisu ya tabbatar mana ana isar da sallama ga manzon Allah amma ba ce yana jinka ba ku hada laysa bi sarihin annahu yasma'u salam al-musallim don yi sallama annabi baya ce amma ana isar masa wannan shine abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah sai yace inna arsalnaka bil haqqi أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إنا أرسلناك بالحق للمن أي دا الدين كسكيا بشيرا كزمني البشر كواندي بيك يسامو الجنة الله كساموني نذيرا كزمني غرغئي كواندي كفنك da shiga wuta wa in min ummatin babu wata al'umma illa khala fiha nadhir face an samu mai gargadi da ya shuɗe a ta duk wata al'umma babu wata al'umma a duniyar nan da Allah bai tura mata mai wasu ba wa in yukazzibu فقد وإن يكذبك إذا سن قريتاك فقد كذب الذين من قبلهم فودن سكا باتيسو سوما سن قريتا من ذاك تورا مسو جاءتهم رسلهم بالبينات من sun سنزو مسو دا hujjoji wa bizzuhuri wasu sun zo da takaddu wa bil kitabil wasu ma sun zo da littafai na shari'a kaga manzannin da suka wuce iri iri ne manzanni ne da yawa wani manzon warkoki Allah ya bashi kamar annabi Ibrahim da abin nan inda Allah yake fada a suratul a'la suhufi ibrahima suhufi akwai warkoki da Allah ya ba mu wasu manzanni wasu manzannin fa Allah ya ba su littafi mai shari'a kamar littafin annabi Musa alaihi salam shine at-taura wanda ake kira littafi mai haskakawa ma'anar littafi yana haskakawa wato littafi mai dauke da shari'a kamar alqur'ani summa afastu alladhina kafaru afastu alladhina kafaru fa kana ثم أقص الذين كفروا سنة سينكا مكافرين فكيف كان نكير saukar سوكر أقوباتا take kasancewa gare su. shine inkarin Allah fa kaifa kana nakir wato yaya inkari na ga kafiran ya zama wato saukar azabar Allah ga waɗannan kafirai ya ta kasance alam tara anna Allah alam tara anna Allah anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratan mukhtalifa alwanuha ومن الجبال جدل بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء باكا غني الله يا سوكر دروا دغ سما فأخرجنا به ثمرات sai muka fitar da 'ya'yan itatuwa mukhtalifan alwanuha waɗanda launukansu daban ‘ya'yan itatuwa launin ‘ya'yan itatuwan daban-daban wa minan jibali hakanan daga duwatsu judadun akwai zane-zane bibin wasu farare wa humrin wasu jajaye muktalifin alwanu su ma dai launukansu daban-daban wa garabi busudun sannan akwai wani dutsen bakikirin ne idan aka ce garabi busud ana nufin bakikirin da hausa wato shadidu sawadi shi sa aka ba da launin hankaka launin hankaka a hankaka shi ake kira al-gurab to saboda a nuna bakin ya kai baki shine sai Allah ya ce garabi busud wato baki irin na hankaka yana nufin baki wudu. halittar Allah haka ne take daban-daban sai ya ce wa minan nasi wa minan nasi wadda wa كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عدل غفور ومن الناس هكذا دقى متعني والدواب تدبب والأنعام تدبب النئمة وإن تدوب ذاك مختلف ألوانه كذلك الدكا launukan daban-daban ne in ka dubi launukan mutane su ma ba ɗaya ba ne launukan dabbobi su ma ba ɗaya ba ne wato Allah yana gaya ma annabi ya yi halittarsa daban-daban saboda haka akwai na ƙware akwai na banza inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masana kadai suke tsoron Allah daga cikin bayinsa wannan ayar ita ce hujja da ta sa Abdullah bin Mas'ud yake cewa shi ilimi ba tarin karatu ba ne ilimi tsoron Allah ne laisal ilmu bi kasaratul hadisi walakin ilma bil khashiya idan aka samu mutumin da bai taba karanta baki ba amma yana tsoron Allah to a wajen Allah shi ne malami idan aka samu malami a gari kuma yana saba ma Allah a wajen Allah wannan shi ne jahil kaga kenan mai tsoron Allah shi ne malami a wurin Allah inna allaha azizun ghafur lalle Allah mabuwayi ne Allah mai yawan gafara ne wannan ayar in ka dubi littafin eh, ibn abdul barri da ake kira jami'u bayanin ilmi wa fadlihi wanda ya rubuta a kan ilimi zaka ga ya kawo bayanin malamai wani a salaf zamanin da daga tun daga zamanin sahabban annabi har zuwa ga zamanin tabi'ai ba wai ana duba yawan karatunka bane a ce malam ai mai tsoron Allah shi ne malami mai tsoron Allah shi ne malami saboda ka in kana tsoron Allah kai ne malami in babu tsoron Allah ko mai yawan ilimin ka jahili ne kai إن الذين يتلون كتاب الله يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية in Allah dina ya tuluna kitab Allah lalle waɗanda suke karanta littafin Allah wa a kawo kuma suna tsayar da sallah wa an faƙumi marar suna bayarwa daga abin da muka arzuta su da shi sirran su bayar a ɓoye wa alaniyatan su bayar a bayyane kaga ya nuna cewa in kai sadaka a bayyana ba kai laifi ba in ka yi sadaka a ɓoye ba laifi ba ne amma abin da aka fi so shine ka ɓoye koyewan ya fi amma da wanda ya ba da kyauta a fili da wanda ya ɓoye duka sun yi abin da Allah yake so in ka lura da ayan nan Allah ya hada su gaba daya إن الذين wa كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا kaga duk duk sun yi abu mai kyau. yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan wani fatauci ne wanda baya lalacewa ba a samun hasara lan taburu ma'anarta lan wannan tijarar da ake yi ba asara a bayanta saboda ka duk mutumin da zai sadaka wannan sadaka ladansa na nan ajiye ba asara yayi ba duk wanda zai karanta alqur'ani in dai domin Allah yayi ladansa na nan ajiye haka mutumin da zai yi ibada me Allah ya ce liwafiyahum ujurahum lallai Allah zai cika musu ladaddakin su wa yazidahum min fadlihi kuma zai musu ƙari wannan fatan muna karkashin fassaran eh, wala taziru waziratun wuzar ukhra ne Allah yana cewa kowa yayi mai kyau yana makansa ne saboda haka idan idan kai mai kyau Allah ya alkawari zai cika maka ladarka kuma ya makari innahu ghafurun shakur lallai shi Allah mai yawan gafara ne Allah mai godiya ne baya ga cewar shi ya baka amma kuma Allah zai maka godiya sai ya ce wallazi auhayna ilayka أعلم ليس من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير والذي أوحينا إليك من الكتاب wanda muka yi maka wahayi na littafi wato alkur'ani kenan shi alkur'anin nan da muka baka Allah ya ce ma annabi huwal haqu Shi ne gaskiya musaddiqa lima bayna yadayhi Alƙur'ani yana gaskanta littafan da suka zo kafin shi inna allaha bi ibadihi la khabirun basir lallai allah masani ne mai ba da labari game da bayinsa kuma allah mai ganin abin da suke aikatawa ne ثم أورثنا الكتاب الذين وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Allah madaukaki ya ce wannan littafin na alkur'ani da ya ba da shi ga manzon Allah ya ce shi ne gaskiya to bayan ya faɗi wannan sai ya ce sun ma'aurasu nan kitaban ladi na tsofai damin ibadina to sai muka bar gadon wannan littafin shi alƙur'ani kenan da allah ya tabbatar gaskiya ne bayan annabi ya rasu sai aka bar alƙur'ani gado ne a hannun mutane uku waɗannan mutane uku ɗin gaba ɗayansu allah ya ce mun zaɓe su allazi na min ibadina allah ya bar gadon alƙur'ani ga bayan da ya zaɓa saboda yi sa Abdullahi bin Abbas ya ce yuridu ummata Muhammadin al'ummar annabi Muhammad ita ce Allah ya zaba daga cikin jinsin mutane da aka halitta a duniyar nan gaba yanta. wannan rahama ce wannan ni'ima ce babba idan ka samu kanka musulmi cikin al'ummar annabi Muhammad wallahi kai ma Allah godiya babban ni'ima ce domin wannan ayar ta nuna cewa kana cikin waɗanda Allah ya zaɓa duk mutumin da yake bin manzon Allah to Allah ya zaɓe shi ya bar gadon alƙur'ani ne ga waɗanda ya zaɓa sau da kai sa alƙur'ani idan har ka ga kana son shi kana rike da shi to babu shakka kana cikin waɗanda Allah maɗaukaki ya zaɓe su to sai Allah ya kasa al'ummar annabi kashi uku faminhum zalimun li nafsihi daga cikin al'ummar manzon Allah akwai wanda ya cuci kansa me yasa aka ce ya cuci kansa saboda zunubin shi yafi yawa musulmi ne amma zunubin sa yafi yawa saboda aka in ya mutu ka kaga zai shiga wuta shi yasa aka kira aka kira shi zalimun li nafsi ya cuci kansa dan babu wanda ya kai shi wuta illa shi kansa kamar yadda aya ta tabbata wala taziru wazaratu wazar ukhra kaga kenan abinda mutum ya aikata yayi wa kansa wannan ya sa Allah ya ce ya cuci kansa wa minhum muqtasi a cikin al'umar annabi kuma akwai matsakaita waɗanda aikinsu tsaka tsaki ne sun yi na kwarai sun yi na banza sai Allah madaukake ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikin al'ummar annabi Muhammad akwai wanda ya tsere ma kowa ta wajen alkhairi amma wannan ba dabararsa bane da izinin Allah ne to kaga ce na al'ummar annabi zaka samu akwai wanda ya yi riko da addini da kyau ya rike alƙur'ani da kyau wanda shi ake cewa sabiqun bil khairati akwai wanda ya yi ma alƙur'anin rikon sako-sako wanda shi ake cewa muktasi saboda haka zaka samu zunubin shi da ladansa sun kusa zama daidai amma akwai zalimin da nasu shine wanda ya watsi da alƙur'ani to shine Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir duk mutumin da ya zama ya riƙe alkur'ani kuma ya tsere ma mutane ta wajen alkhairi to wannan ya samu babban lada mai Allah ya ce a gaba ولقد عن ولباسهم فيها حرير wannan yana daga cikin dalilai na malaman suna da suke tabbatar da ceto a ranar kiyama saboda wannan ayar kaga ta kasa al'ummar annabi Muhammad kashi uku ta ce akwai wanda ya cuci kansa akwai wanda aikinsa tsaka-tsaki ne sannan akwai wanda ya tsere ma kowa ta ayyukan alkhairi amma sai Allah ya haɗa su gaba ɗaya daya yace jannatu adnin yadkhulunaha dukka al'ummar annabi Muhammad za su shiga gidan aljanna kaga ya gwada cewar da na kwarai din da na banzan da wanda ya zama tsakatsakin gaba da ya makomansu aljanna ne saboda ko da ta kaddara akwai zalimin da nafsihi ai za a samu ceto wannan ta dalilin ceto tun da ya taba yin kalmar shahada Allah zai fitar da shi daga wuta ya kai shi aljanna <clears throat> saboda ta yasa Allah ya hada su gaba daya yace jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha a cikin aljannan ana musu kwalliya min asawira ana ba su warwaro wani malami yana cewa kare kenan rayuwar aljanna ba irin ta duniya bace a nan duniya da yawa ba a sha'awar ma warwaran warwar adon mata ne idan ma ka sa kayi laifi saboda an hana mutum ya sanya adon mata to amma a lahira aljanna fa warwaro ado ne na 'yan aljanna a nan ba ka damu da shi ba amma idan aka tashi a lahira to za ka ga mutane fa suna neman shi eh, don shi ne abin kwalliyar ko ina da yanayin rayuwarsa wannan warwaron min zahabin akwai na zinari wa lu'ulu'an ga kuma lu'ulu'u wa libasuhum fiha harir Allah yake tufafin su a gidan aljanna sakar alharir ce Allah ka samu kuma murmuri me suke cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba إن ربنا لغفور شكور وقالوا سيسنا شوى الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن godiya tabbata ga Allah wanda ya kawar mana da bakin ciki da alhazan da alhuznu duk ɗaya ne inna rabbana daga furin shakur lalle Allah mahalicinmu mai yawan gafara ne Allah mai godiya ne allazi ahallana daral muqama من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الذي أهلنا دار المقامة الله وندي سوكر دمو أجدا دوما domin duniya ba gidan zama ba ne kisa ba kira ta darul mukamati ba amma aljannafa, Allah ya kira ta darul mukama don wurin dawwama ne min fadlihi ta dalilin falalar Allah ba saboda yawan aikinka ba la ya masuna fiha nasabun gajiyar jiki ba ta samun mu wala ya masuna fiha lugub gajiyar rai ita ma ba ta samun mu gajiyar jiki ita ce ake kira annasab wato almata'id ka ji ka gaji a duniya a lahira babu wannan a gidan aljanna babu wannan a duniya ranka ma yana gajiya shine sai ka ji abu ya gimshe ka gajiyar rai misali idan ka sa abinci guda kana ta cin sa ana nan wata rana za ka ji abincin ya fi karanka. wannan shi ake kira allugu gajiyar rai rai ya gaji da abin da kake shi ta wannan babu shi a gidan aljanna duk abin da ke cikin aljanna marmarinsa ake ko da yaushe kuma har abada na kafaru والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور والذين كفروا ودن سكا كافر تشيكم فا لهم نار جهنم سنة وتجهنم الله تكريم لا يقضى عليهم فيموتوا باء حكم تموتوا كنسو بريسو متو ولا يخفف عنهم من عذابها كما باب الصوتي عذاب وتم باء سسوتا مسو كذلك نجزي كل كفر الله يتي حكم كي ساكا ما duk wani mai kafurci duk wani mai butulci ga Allah wa hum yasfarikuna fiha rabbana aghfir الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وهم يصطرخون فيها كافرين سنة قرور وأتكموتها rabbana ya Allah mahalicinmu akhrijna ka fitar da mu daga wutan nan Na'amal salihan mun yi alkawari za mu yi aikin kwarai gairar ladi kunna na'amal sabanin wanda muka yi shi a da a duniya kaji abinda da yake faɗa a cikin wuta shine Allah ya tambaya awalam nu'ammirkum ashe ba mu ba ku tsawon rai ba ma ya tazakkaru fihi man wanda ya ishi mai yin tunani ya yi tunani a ciki duk wanda Allah ya ba shi shekaru suka kai hamsin sittin yanzu waɗannan shekaru su isa ka yi tunani ka yi tunanin cewa akwai hikimar halittar ka ba kuma akwai wuta akwai aljanna ta idan ma bai isa ba Allah ya ce wa a kuma naziru mai gargaɗi ya zo gare ku baya ga cewar shekaru da Allah ya baka su kaɗai sun ishe ka wa'azi to sannan kuma Allah ya turo mai wa'azin to sai Allah ya katse hanzarin su ce fa zuku ku dandana azaba fa ma lil zalimin min nasir ba su da wani mai taimakon su إن الله عالم غيب السماوات إن الله عالم غيب السماوات والأرض الله masanin abin da ya buya ne a sammai da ƙasa innahu alimun bi su sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke cikin kirazan mutane babu wani abin da yake buya ga Allah huwa allazi ja'alakum khala'ifa khala'ifa fil ard fama ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا هو الذي جعلكم خلائف في الأرض الله شيني وند يسنياكو ما سمي bayan جونا a doron ودا نصف ودا نصف ودا نصف ودا نصف su haka ɗan adam yake Allah shi ke wannan aikin faman kafara wanda ya kafirce fa alaihi kufruhu laifin kafircin nan yana nan a kansa wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makta shi kuwa kafirci baya ƙara makafirai wani abu a wajen Allah face daɗin fushi duk sa'ilin da kafiri yayi yi kafirci yana daɗa fusatar da Allah ne wala yazidu al-kafirina kufrahum illa kasara babu abin da yake kara makafirai in sun yi kafirci face dadin asara qul ara'aytum shuraka'akum qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min duni allahi aruni ba'da khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati أم لهم شرك في السماوات أما آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قل أرأيتم شركاءكم الله يشكون أن أبو كان شركا ناكو الذين تدعون من دون الله ودن كنت يشركون بر الله aruni ma za khalaqu min al'abdi ku kununa mun abin da suka halitta a nan doron kasa am lahum shirkun fi samawati koko suna da haɗin gwiwa ne da Allah sun yi tarayya da Allah ta wajen halittar sammai am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu ko mun taɓa ba su wani littafi ne da suka rike saboda haka suna da wata hujja bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa gurura azzalimai ba su yi masashin su alkawari majuna face alkawari na rudu na halaka wato shi kafiri duk sa'ilin da yake kafirci ba yi da wata hujja yana yin ta ne kawai akan rudu akan halaka inna allaha yumsiku samawati ولئن زالتا أمسكهما من أحد من بعدي إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا lallai Allah shi yake rike sammai da ƙasa shi yasa ba su gushe ba shi yasa ba su gushe ba wala in zalata kuma inda za su gushe din in amsaka huma min ahadin babu mai iya riko su min ba'dihi in ba Allah ba Allah shi ya rike sama Allah shi ya rike ƙasa banda Allah babu mai iya riƙon sama da ƙasa saboda girman su innahu kana haliman gafura lalle Allah ya kasance mai dauriya Allah mai yawan gafara ne Allah mai dauriya saboda shi yake rike da sama da ƙasa kuma ana saba mishi madu da haka bai fasa rahmat da yake mu bayi ba Allah ka gafarta mana وأقسموا بالله وأقسموا بالله نذير ليكونن إحدى الأمم فلما جاءهم نذير فلما جاءهم نذير ما wa aqsamu billahi jada aymanihim wato larabawa kenan a zamanin da suna rantsuwa da Allah jahada aymanihim mafi tsananin rantsuwansu in ja'ahum nadhirun da dai Allah zai turo musu mai gargadi da Allah zai turo musu annabi saboda larabawa ba su taɓa samun wani annabi ba manzo kai saboda haka suna rantsuwa da Allah zai ba su manzo la yakununna ahda min ihdal umam da sai sun fi ɗaya daga cikin al'ummar biyun nan shari'a wato larabawa za su fi yahudawa riƙon littafinsu kuma za su fi nasara rikon littafinsu falamma ja'ahum zirun sai gashi Allah ya kawo musu mai gargadi shine Annabi Muhammad ma hun illa nufura ba abin da ya ƙara musu face daɗin gudu sai daɗa gujewa suke ma gaskiya sun ƙi karɓar ma addinin Allah استكبارا في الأرض استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلا تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا Allah madaukake ce istikbaran fil ardi saboda girman kai dama girman kai shi ya hana su bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi wa makarar sayyi da mummunan makirci wala yahiqul makru sayyi illa bi alihi shi fa makirci kullu abu mara kyau shine al-makru sayyi kulla abu mara kyau baya komawa face ga mai yinsa don haka yasa idan mutum yana kulla makirci to makircin nan zai dawo kansa fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin tunda an turo annabi sun kibin shi akwai abin da suke jira face hanyar mutanen farko hanyar mutanen farko ita ce idan Allah ya turo annabi sai da shi ba to azaba ce za ta biyo kaga kenan wannan hanyar tana nan fa har yanzu falan da li Lahi tabdila ba za ka samu canji ba game da hanyar Allah walan da li Lahi tawila ba ka samun musanye game da tsari da kuma hanyar Allah tabaraka wa ta'ala أولم يسيروا في الأرض أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا awalan yasiru fil ardi Allah ya shin ba za su yi tafiya ba a ƙasa idan sun yi tafiya fa yanzuru za su gani kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yanda aƙibar waɗanda suka kasance kafin su ta kasance yaya Allah yayi ma waɗanda suka karya ta annabawa a zamanin da Allah ya halaka su idan kana tafiya za ka gani za ka gani a misra da kaburburan fir'auna in ka tafi ƙasar jordan za ka gani nan in ka tafi filistin za ka ga wasu wurare inda allah ta baraka wata'ala ya hallaka wasu a zamanin da wa kanu shadda min quwwa kuma waɗancan kafirai na daɗin sun fi na yau tsananin ƙarfi wa ma kana allah li ujizahu min shay'in shi kuwa Allah babu abin da ke iya gagaransa fi samawati a sammai wala fil ardi ko a ƙasa saboda ka don an ce kana da ƙarfi wannan aikin banza ne ba za ka gagari Allah ba sama da ƙasa innahu kana aliman qadira Allah ya kasance masani kuma Allah ya kasance mai iko sai ya ce mana a ƙarshe wa على ظهرها دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا walau yi wa afidun nasa bi ma guda dai Allah yana kama mutane ta dalilin abin da suka aikata mata raka har yi hamin dabbatin da babu wata dabba da ta saura a doron ƙasa a yau walakin sai dai shi Allah ba zai kama mutane gaba ɗaya lokaci guda ba yu'akhiruhum ila ajalin musamman Allah zai jinkirta wa mutane zuwa ga wani ajali da aka ɗauka akwai ajali da aka ɗiba na rayuwarka akwai ranar da zaka koma ga Allah komai dadewa fa idza jaa idan ajalin nan ya zo fa Allah kana bi ibadihi basira to Allah ya kasance mai gani game da bayansa saboda ka ba sai an gaya yamar komai ba Allah ya san duk abin da aka yi wannan aya tana kama da aya ta 61 ta suratun nahali walau yu'akhidhu nasa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim anan Allah yace walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi kasabu amma a can yace bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah ba zai kama ka ba idan kana saba mishi Allah yake yana kallon ka zai ya baka lokaci Allah mai dauriya ne kamar yadda ya faɗa mana innahu kana haliman gafura Allah mai dauriya ne Allah mai gafara ne saboda haka zaka saba mishi yana ganin ka zai dauri ya kyale ka dan me akwai ranar gamuwa da shi ila ajalin musamma zuwa ga lokacin da aka iba maka fa idza jaa ajaluhum idan wannan ajali ya zo la yasta'khiruna sa'atan ba a jinkirta musu na sa'a guda wala yastaqdimuna kuma ba a gaggauta karban ransu kafin wannan sa'a ta zo to don haka waɗannan suke tabbatar mana hikimar Allah na jinkiri za ka ga ana saba ma Allah amma kuma Allah ta baraka wata ala bai saukar da azaba ba me ya sa? ta ce ya jinkirta saboda wannan ajali da aka riga aka ɗiba ma ɗan adam kowa yana da lokacin mutuwarsa kuma kowace al'umma tana da lokacin ƙarewarta idan mutuwar ka ta zo za ka haɗu da Allah a lokacin Allah zai baka labarin duk abin da ka aikata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana laifukan mu gaba ɗaya da muka yi a wannan rayuwa Allah ya amshi ibadar da muka yi ta yi a wannan wata Allah ya amshi addu'o'i da muka ringa yi a wannan wata kuma duk waɗanda suka ba da taimako na zuwa tafsiri da waɗanda suke shiryawa da waɗanda suke yaɗawa muna roƙon Allah wa ta'ala ya yi albarka ma rayuwarmu gaba ɗaya Allah shi albarka ma iyalanmu Allah ya albarka ma 'ya'yanmu Allah matsaukaki ya yi sa kayya ga duk wanda ya ba da taimako ta wajen gabatar da wannan karatu hanyoyin taimako daban-daban mako waɗanda sun ba da taimako ta dukiya wasu sun ba da taimako ta wajen yaɗawa. wasu sun ba da taimako ta wajen halarta halartar shi ma gudunmawa ne babu shakka son Allah ya sa shi suke yin haka to muna roƙon Allah tabaraka wa Ala a dalilin wannan so da muke ma addinin sa Allah ka karbi ayyukan da muka yi kuma Allah ka ji kanmu ka raya imani a zukatanmu Allah mu dauki ka shiryar da mu da 'ya'yanmu. muna roƙon ka ya Allah ka gafarta ma iyayenmu da yan uwanmu Allah ka kyauta ƙarshenmu Allah ka sa mu mutu muna musulmai Allah ka tara mu gaba ɗaya muna ƙarƙashin sunnar manzon Allah Allah ka haɗa mu gaba ɗaya a gidan aljanna ka sa makomar mu kenan da mu da iyaye da yaya